zai iya bibiyar wannan karatu ya ji hanyoyin da ake bi ƙarshe ta nan mu daɗa samun wani <clears throat> malamin fassara mafarkin wanda zai daɗa rage mana nauyaye-nauyaye ah, saboda abubuwan sun yi yawa wani kuma idan ya kama wannan hanyoyin to shi ma in ya samu haske a ciki kenan ko iya kansa ya iya fassarawa kansa domin daɗa samun wato ragi a cikin ɗaliban makarantar fassara mafarki to amma ina so duk wanda yake bin wannan makaranta ina so ya zama na ya bibi wannan darasin don zai zama silsila ne episode suke cewa ko zai zama silsila ne na ɗaya na biyu na uku na hudu in Allah da in ka bi shi tiriyan tiriyan saboda ba zai yi mu shi gaba ɗaya ba zai yi tsaho za mu yi shi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar Allah da in ka bi har ƙarshe za ka fahimci abubuwa da yawa za ka gane cewa ashe to haka ake bi wajen fassara mabarki eh haka ake bi hanyoyi ne guda goma sha bakwai za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ah, kamar yadda muka sha faɗa shi mafarki da mutane suke gani wato wani fitila ce da ake haska maka ta abin da zai afku ko ya afku a cikin rayuwarka na alkhairi ko na sharri da bayanin abin da yake kai kawo a cikin zuciyarka na dalilin yin abu kaza da kwaɗayin son yin abu kaza kuma wani wato hanya ce da mutum zai tattali zuciyarsa dan abin da zai faru da shi na alkhairi ko kuma akasin haka har ila yau mafarki wata hanya ce ta sanin wato ko ta karanta abubuwan da yake cikin gaibu na Ubangiji wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa gare ka ka sani a yanda ya so. Sau da haka na farko dai ga hanyoyin guda goma sha bakwai. Na farko ka zama mai jin tsoron Allah a farke kuma ka zama mai kyautata aiki saboda haka kuma ka sani ba kowane mafarki ake fassarawa ba babban malamin fassara mafarki ibn sirin rahimahullah ba kowane mafarki yake fassarawa ba sau da haka da Allah ina kira ga masu fassara mafarki yan uwa dan Allah su kula su daina hargitsa mutane ku daina firgita mutane ku daina firgita mutane ba kowane mafarki ake fassarawa ba abin da ya zama babu alkhairi a gaya wa mutum a ce yi addu'a amma ka zo ka gaya wa mutum fassara ka hana shi bacci ka hana shi nutsuwa ka sa shi cikin damuwa ka sa shi cikin batoto me me ma'ana ka taɓa gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka yana yin tsawa da yin haka saboda haka ba kowane mafarki ake fassarawa ba wannan abu na ɗaya da za ku sani kenan kuma wannan shine tsari na ga duk wanda yake kira na a waya ya san akwai mafarkai da ka gama faɗa kana gama zan ce maka wannan ka yi addu'a wannan shine tsari na farko da nake bi kuma shine tsarin fassara mafarki shugaban masana fassara mafarki a malamai na wannan al'umma wanda ake nuna shi da yatsa shi shine ibn sirina rahimahullah sai a tambaye shi mafarki ɗari ya ki fassarawa wannan ke, abu na biyu duk tsahon mafarki za a zo a gaya maka mafarki dogo an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma ko da na sha faɗa muku dogon mafarki mai gida gida wannan galibi bai da fassara a'a wannan dogo ne amma tun saƙon da ya ɗauko na farko bai yanke ba Ko komai tsawonsa bai yanke ba har ƙarshe abin da ya taho na farko yana da alaƙa da na ƙarshe kaga gaske ne gidan mafarkin yana da bayani to a ciki ɗauki menene abin da yake main point a cikin mafarkin abin da yake abin da ya faru muhimmi a ciki sa mafarki ne an taho da bayanai sai ya ga ga inda maciji ya yi sara a ciki to wannan point ne mai kyau point ne mai kyau da sai ka kakka tsallake shi ko point nawa ka samu a mafarkin wannan point din yana da kyau yana da muhimmanci an fahimta wannan misali ne so da haka ka riƙi point mai kyau a ciki wanda a cikin point din zaka samu ko bishara ce misali point mafarkin da zaka ji labarin yin sallah a ciki ko mafarkin da zaka ji labarin yin alwala complete ko karanta suratul fatiha uh, a ciki complete ko suratul ikhlas complete to wannan ka riƙi wannan gurin ka bari ya ya subuci shauran duk abin da yake na na hashu ai bayan nan kuma bayan nayi sallar kuma shikenan sai na ganni na tashi sama kuma sai na ganni eh, ana ana cin abinci a guri kaza sai na ganni kuma ina wanki sai na ganni ina guga sai na ga kuma muna bal sai na ga ana kaza wannan duk abin da yake hashu a ciki watsar da shi ɗauki main point a cikin mafarki ka fassara wa mutum wannan haka ake so da yan uwa masana malaman fassara mafarki ba da ka ake yin ah, harkan nan ba yana da kyau a mutane su lura wannan nukuda ta biyu kenan nukuda ta uku tana da tsaho Sauda haka za mu batta a darasinmu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ma'asala.